a yanzu da yake dukkan jam'iyyun siyasar najeriya sun amince da ran 28 ga watan maris a zaman ran da za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya manyan jam'iyyun kasar guda biyu pdp da apc duk sun cashire suke kuma kowa yana kwada kansa tare da hasashen samun nasara mukaddashin darakta yada labarai na kyamfen din shugaba goodluck jonathan alhaji isa tafi da mafindi ya ce su kam ko a yau aka ce a yi zaɓe sun san shugaba jonathan zai koma cikin fadar villa siyasa kamar yaƙi yake kowa yana da irin makaminsa kowa yana da irin shirye-shiryensa to abu ne da kowa ba zai bayyana a gaban jama'a cewa mu mun yi kaza mun yi kaza muna cikin level na kaza a'a babban abin da zan gaya maka dai muna da zuciya na cewa duk lokacin da aka fito aka jefa kuri'a za mu ci kuma mm. muna kan kamfen na bayyana wa 'yan najeriya cewa ga abubuwan da muka yi a zamanin da muke mulki na shekara sha biyar a ciki kuma wannan president na shekara biyar ko shida su 'yan adawa aikinsu ko kuma hikimarsu shi suka bayyana a ɗiban mutane idan sun je gombe su ɗabi mutane daga jigawa ɗabi mutane daga maiduguri taraba adamawa a zo a ringizo a wuri guda a ce mutane sun yawa a kuma ɗabi mutane yawancin su ba su rijista ba a zo a taro ana ihu sai ne sai ne wannan ba shi ne hanyar da mu pdp muka ɗauka mu hanyar da muka ɗauka tsarin da muka ɗauka shine mu fahimtar da wa'inda za su sake shiga zaɓe ko waɗanda masu shiga zaɓe bana ba su taɓa yin zaɓe ba muna neman ra'ayinsu su sani cewa wanda ya yi wannan ayyuka ya yi tashocin jiragen sama ya yi tashocin jiragen ruwa jirgin ƙasa na tafiya ya shimfiɗa noma ta hanyar da yau kowa ya sa noma a gaba ya san ba wai taimako kawai yake ba a'a yana tare da gwamnati takwarar aikin alhaji isa tafi da mafin da na pdp a jam'iyyar apc ita ce hajiya najatu muhammad farko dai karya suke bai waɗannan ma'ayyukan ba amma abin da ya kamata ɗan najeriya ya tambayi kansa shine menene ma aikin shugaban ƙasa aikin shugaban ƙasa na farko kamar yadda kundin tsarin mulkin mu ya ce shine kwamandan harsoshin najeriya ga baki ɗaya shugaba jonathan da bakinsa ya fito ya ce shi ba kwamandan in chief ba ne bai ma fahimci menene aikinsa ba doka abin da ta ce shine shugaban kasa ya duk yanda zai a matsayinsa na kwamandojin najeriya shine wato ya kare kasarmu a daga waje daga wasu su shigo su kwace mana kasarmu sannan na biyu ya kare rai da lafiya da dukiyoyin al'umma a cikin gida to yanzu duk iya ka ba za ka iya cewa ya yi wannan aikin ba eh, suna zancen jirgin ƙasa kowa ya san jirgin ƙasan nan a cikin bola kaja aka ɗauko shi aka je aka dasa shi a gurin kuma ba su ma ci kunya ba ga titin jirgin ƙasan da suka ce sun yi amma duk turɓaya ta rufe shi saboda haka irin wannan ƙarerayi sun riga sun saba amma kowane ɗan najeriya ya san cewa karya ne ba wani abu da suka yi a yayin da jam'iyyun suke ƙara ƙaimin nasu a wani gefe babban abin da ke ɗaukar hankulan jama'a yanzu shine raɗe-raɗin da ke ƙara ƙarfi cewar fadar shugaban ƙasa tana son tilastawa farfesa tahiru Jiga, shugaban hukumar zaɓe ta inec ya tafi hutun dole kafin ran 28 ga watan maris kuma ba zai komo kan wannan kujera ba har zuwa ƙarshen wa'adinsa a watan yuni gwamnatin dai ta musanta wannan amma kuma manyan magoya bayan shugaba jonathan cikinsu har da edwin clark suna daga cikin masu kiran da a mako jega a kuma gurfanar da shugaban kotu ibrahim alfa ahmed daga abuja a nigeria manyan siyasa musu kukan zuciyoyi generalewa irin haka inda ya kai su burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan so ku shirya kan